mijinki ya karrama ki ya daraja ki ya killace ki babu abin da baya providing mace ɗaya tana da 10 source of income tana da makaranta tana da shago tana da gidan ɗinki tana da gidan ice cream tana da gidan ruwa ina za ki je ya ukti ba fa an zo a dawama a duniya bane ba wa kike so ki burge ni kin bar wani aikin lahira aikin da zai sama miki aljanna kin ce a ke kawai you want to belong you are part of the boss ladies in aka tashi magana aka je meeting you have business cards to share you have videos to post look at my my chickens look at my raguna look at my teloli look at my kaza look at my kaza ina da gida a maitama ina da gida a sokoro ina da motoci kaza ina da direba ina da ma'aikata goma ya subhanallah wace irin san duniya ne wannan da ta mana katutu a cikin zuciya wanda kuma ita take da wannan mijinta bai da shi ko da yaushe sai an yi mai gori za a yi providing yes za ta biya kuɗin makaranta za ta yi kuɗin gida za ta yi meye amma kowa sai ya sani ai wallahi ni komai fama ni nake yi fa baya iya yin komai in gaya miki he doesn't even have a job job din nan me yayi zafi haka mu dinga tunawa fa akwai inda za a tafi fa da'iman abadan fa duniya ba wajen dawwama bane ba sai kin burge kowa ba you don't have to always belong choose where you belong wisely ki dinga tunani ki gani an sama miki mutunci an sama miki daraja shi ya fi dacewa da ki wasu mata da kake gani suna shiga wani hali su yi wani abin su zo suna da na sani inda a ce an killace sun a lokacin za su gane su ce a shaida na sani na killatu da ban je na shiga cikin wannan halin ba ana mingling ana wane ne muna da very short me zan kira shi ne ba short um, sudais don girman Allah ka yi haƙuri buɗe mishi ƙofan buɗe mishi ƙofan don Allah ka yi haƙuri na kusa gamawa kullum haka ake fama kana so ka yi abu amma ina distraction sai an saci lokaci you know saboda haka asmace ki yi ƙoƙari ki dinga aunawa ba fakin zo zama bane da'iman ana mutane nawa ne aka yi zamanin su sun wuce ke ma haka za wa ba ma san ki ba ke ma haka za a yi a gama in kika faɗi kika mutu shikenan an yi an gama me kike da shi ne one small house here one small fili here one small car here nobody will hear word kin tanaji wannan me kika tanada na tafiyan gobe kiyama me kika tanada na kwanciyan kabari su waye za su zo su taya ki hira su waye za su zo su intervening aka ce in aka saka ka su ko samari ne kyawawa su zo maka ko su macizai ko su menene in suka zo za aka ce aikin alheri karatun qur'ani ko wani abu za su tsaya between your chest and wannan abin da ke kokari su ce wannan ai ma'abuci na ne they will save you in the grave me kika tanada wayannan kudaden naki da motoci da businesses ɗinki guda goma they won't do nothing irin wayannan matan da su nake kuna neglecting hakkin da Allah ya dora muku miji ma bai isa kallo ba ma kawaye sun zo ya dawo ko sannu da zuwa mm, kyale shi a kira wata yarinya ta je ta kai mishi ruwa ta mai ana mishi magana a kaskance ana mishi magana a wulakance ko da bai da kirki ke dai sauke hakkin da Allah ya dora miki in abin ba za ki iya ba ya gagara kowa ya kama gaban shi walida ki buɗe kofar nan na ce ha'a yaro yana ta ihu hakan nan afuwan yana ta ihu kuma yana distracting ina sun kuma rufe kofa so dan Allah dan annabi mata duk abin da zamu yi mu duba hikiman da Allah ya saka a cikin abin da ya ce mu there is a lot of fa'ida a ciki wanda yanzu ba za mu gane ba perhaps sai mun ƙara girma mun zo mun haifi 'ya'yanmu 'ya'yanmu sun taso sun kai wani level menene ihun me kake hmm, ka yi na ce ba na ce ba na baka hakuri ba